Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da lul da kuma niyya muryar Arewa. Za ma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Talata 20 ga watan Satumba. Za a ji cewa hukumomin Saudiya sun kwakwace sun kuma zubar da abincin saidawa da suka lalace. Wai gaskiya ne ba, a mutunta mata wato mata 'yan gudun hijira a Najeriya? Minista ta ce. je na keɓe ni da mata da 'yan mata na tambaye su nace su gaya mani tsakanin su da Allah me yake faruwa me ake musu to a bayanai da na samu abubuwan da aka ce na faruwa ba yadda aka faɗa ba ne. To ko me yasa alƙalan shari'a a jamhuriyar Nijar ke adawa da naɗa wasu 'yan siyasa a matsayin shugabannin kotuna? Kenan shine ake cewa ya zamanto malamin shari'a kuma ya zamanto abokin rigima. Idan mun nufi jihar Birnin Najeriya kuma za a ji cewa an koya ma wasu matasa 'yan gudun hijira dubu da ɗari sana'o'i iri-iri. Sannan za a ji hirar da abokin aikin Musahabu Imam Aliyu ya yi da ɗaya daga cikin lauyoyin Najeriya 449 da ke halartar wani babban taron ƙungiyar lauyoyi ta duniya a Amurka. sannan za mu ji sharhin jaridun jamhuriyar kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurare kan aiko mana amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a gwamnatin amurka ta ba wasu mutane sama da 800 da ya kamata a mayar da su su izinin zama 'yan ƙasa bisa kuskure wannan labari yana ya bayyana ne a cikin rahoton binciken hukumar tsaron cikin gida wacce ta fitar jiya litinin inda hukumar ta gano 'yanci rani 858 daga kasashe masu barazana ga tsaron amurka ko kuma kasashe masu yawan rashin gaskiya a harkokin shige da fice ba a bayyana kasashen da a cikin rahoton ba shugaban hukumar tsaron cikin gida john roth ya ce waɗannan 'yan cirani sun yi amfani da sunaye da ranakun haihuwa daban-daban wurin shigar da buƙatar neman zama 'yan ƙasa ya ce an samu kuskure a hotunan yatsun hannunsu wanda ya ɓata a cikin matattaran bayanan gwamnati akalla mutane uku cikin waɗanda aka ba su izinin zama 'yan ƙasa cikin kuskure sun yi amfani da takardunsu suka samu aiki a muhimman sassa na ma'aikatar tsaro ciki har da aiki a filin saukan jirage na kasuwanci da kuma tashoshin jiragen ruwa hukumar tsaro ta ce an riga an kwace takardun nasu na aikin tsaro tashin bama-bamai a new york da new jersey ya zama babban batu a harkokin siyasar shugabancin amurka wanda ya yi sanadiyar kira ga majalisar kasar a jiya litinin da ta ɗauki mataki a kai yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce tana buƙatar ganin an ƙara tsawaita binciken leƙen asiri da nufin yaƙi da ta'addanci ta ce masana a cibiyar fasaha ta amurka za su iya taimakawa wajen bullo da hanyoyin lura da hira da ake yi kan hanyar yanar gizo tsakanin masu shirya kai hare-hare a gurgunta aniyar tasu tun kafin masu kai harin yayin gangamin yakin neman zaben shugaban ƙasar amurka ɗan takarar republican donald trump ya sake yin kira da a tsaurara matakai kan 'yanci rani da suke shigowa amurka da yake ambatan waɗanda suka kai hare-haren ta'addanci a amurka trump ya ce hillary clinton tana son ta kyale dubin dubatan waɗannan mutanen su shigo ƙasar trump ya ce 'yan sandan amurka sun san da dama daga cikin waɗannan mutanen amma suna tsoron ɗaukar mataki a kansu da zai sa su wato da zai hana su kai hare-haren saboda suna gudun kada a zarge su da nuna wariyar jinsi ita ma clinton ta yi alkawarin tantance masu shigowa ƙasar sai dai ta ce kasar tana da kayan aiki da za ta tunkari 'yan ta'adda na wato na cikin gida ana sauraron wayannan labarin ne daga nan sashen hausa da murya amurka washington dc mutumin da ake kyautar zaton shine ya ta da bam a daren asabar a birnin new york da ya raunata mutane 29 ya fara samun sauki a asibiti daga raunin harshashi bayan harbe shi da 'yan sanda suka yi masu shigar da ƙara sun tuhumi ɗan shekaru 28 da haihuwa mai suna ahmad khan rahamai da aikata laifuka guda biyar wanda suka hada da yunkurin kisa sakamakon musayar wuta da yayi wanda ya sanadiyar raunata 'yan sanda biyu an kama rahami ne a wani unguwar da ake kira leading a jihar new jersey kusa da manhattan kenan wato sa'o'i kaɗan bayan da 'yan sandan new york dai suka yayata hotonsa a kan kafofin yada labarai inda suka sanar da sunansa suna neman sa domin a masa tambayoyi rundunar 'yan sanda a jamhuriyar demokaradiyyar congo ta ce akalla mutane 17 ne suka mutu a lokacin zanga-zangar ta kiran shugaba kabila da yi murabus jami'ai sun ce waɗanda suka mutu sun hada da 'yan sanda uku da fararen hula 14 an fara rikicin ne da safiyar jiya litini yayin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin hana masu zanga-zangar taruwa a birnin kinshasa waɗansu shaidu sun ce masu zanga-zangar sun jefi 'yan sanda da duwatsu to an sha labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a kasar Saudiya inda hukumomi suka kare jama'a ta wajen gwakwacewa da kuma lalata gurbatattun abincin sayarwa. Hassan mai na kai na gare ka. ma'aikatar kasuwanci da zuba jari a nan ƙasa mai tsarki ta ce an kwace tare da lalata gurɓatattun abinci da kuma ƙarin wasu sinadaran sarrafa abincin a nan birnin makka madina da ba'if jami'ai sun ce ba don ɗaukar wannan mataki ba to da waɗannan tulin gurɓatattun abinci za a saida su ne ga mahajjata dr ibrahim abubakar kana shine jagoran likitocin najeriya da ke kula da lafiyar alhazai a nan ƙasa mai tsarki mun yi na'am da wannan mataki da gwamnatin saudiya suka ɗauka wata abin da ke faruwa a ƙasar saudiya shine akwai wasu mugayen mutane waɗanda sai su samu abinci wata wanda suka expire da bai kamata amfani da su ba sai so sai da alhazai da su ya hada da abinci irin su kaji wannan kaji da muke ci kullum kaza kaji aka yanka su suka zauna cikin fridge kamata a ce a yada su sun zama gurbatattun kaji amma sai za su dawa alhazai da su a soya su alhazai su ci sai zawo sai amai da gudawa. da farko sai da mahukuntan saudiya suka kwace tare da lalata nau'o'in gurbatattun abinci 140 da aka so shigowa da sunan birnin makka don saidawa ga mahajjata a cewar imam abdullahi balalau da ke zaman shugaban kungiyar jama'atu izalatul bidiya wai kamatu suna a najeriya wannan mataki shine ma'anar kyakkyawan shugabanci abin koyi ai shugabanci ka karewa al'ummarka abin zai sa rayuwarsu ya fada cikin hatsari shi sa kowace ƙasa na da tsari kamar najeriya muna da inaptac wadda ke kulawa da harkar abinci harkar magunguna harkar ruwan sha harkar wane ne kowace kasa tana da irin wannan. Dr. Muhammad Adam Abubakar ƙwararre ne a sha'anin aikin hajji. Kaga wannan shigo da mummunan abu ga al'umma wani abu ne wanda zai cutar da lafiyar al'umma. Da haka abin da suka yi ya yi daidai a tsari na zamantakewa na rayuwar ɗan adam. Hassan mai na kai na, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia. a gaida Hassan to kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. Allah kan direba in ba mota kai Allah ji kan ka ba wa wa ban binta kanan aligin ba wa da ji wale a yawan da na so maza magulza injin na san magulga ta ya dubi a kauna guga shida sakanar da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shi da ɗahe na ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwu Allah ji kanshi da shi da tuƙe mai kano mai saje To a gaida marigayi shata yanzu kuma bari mu buga jamhuriyar Nijar inda ake jayayya tsakanin gwamnati da alƙalan shari'a saboda naɗa wasu 'yan siyasa kan mukaman shugabancin wasu muhimman kotuna. Suleiman Muni Barma gare ka. a ranar juma'ar da ta gabata ne shugaban kasar nishar isu muhammadu ya rantsar da sabon shugaban kotun kwansai da ta alkash alhada da wanda ke maye gurbinsa a kotun kurde kont wato ministan kudi sai sidibe mako ɗaya kenan bayan da taron majalisar kula da tafiyar al'amuran shari'a ya aiwatar da naɗe-naɗe da canje-canjen wuraren aikin alƙalai sai dai kuma a wata sanarwar da ta fitar ƙungiyar alƙalai ta saman ta soki wannan mataki malam nuhu abubakar shine mataimakin sakataren wannan ƙungiya ya zamana minista na kuɗi muna iya cewa yana da alaƙa da 'yan siyasa babban kuskure inda aka kai shi guri ne inda zai je ya yi binciken bin ka'ida ga hanyar da aka bi ta kashe kuɗin gwamnati kuɗin da ya zamanto shi ne yake ba da umarnin a kashe su kuma yanzu shi za a naɗa bisa babban kolin da zai yi binciken bin ka'ida kashe wannan kuɗin kenan shi ne ake cewa ya zamanto malamin shari'a kuma ya zamanto abokin rigima mun yi Allah wadde da wannan naɗi muna kira ga shugaban ƙasa ya janye wannan naɗi da ya musu Idan shugaban ƙasa bai saurari wannan kira ku ba sai ya kenan. Za mu kirkiro da wata dabara da ake ce ma journée justice mort. Duk wasu al'amara na shari'a za su tsaya. Abu na biyu mun yi niyya za mu kai kukanmu ga hukumomi masu kula da bin ka'idar shari'a na duniya akwai Nation Unies akwai Union International des Magistrats da yake mai da martani a game da korafin na alkali ministan shari'a mura ahmadu ya ce demokradiyya ta ba kowa 'yancin faɗin abin da yake so abin lura shine yarda da kwarewar waɗannan jami'ai biyu ya sa taron majalisar ya naɗa su domin su shugabanci waɗannan kotuna ya ƙara da cewa alkash alhada masanin doka ne mai karantarwa a jami'a yayin da saidu dibe ke da gogewa sosai a fannin tattalin arziki saboda haka gwamnati ba za ta ja da baya ba akan wannan nadi da yake bayani a game da shirin shigar da karar hukumomin nijar gaban hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin shari'a ministan cewa suna jira su ga kowace hukumar ce za ta yarda ta yi shishigi wa tsarin dokokin nijar ils veulent attaquer quelle décision au niveau de quelle instance qui va apprécier notre ordre constitutionnel et notre ordre juridique on les attend dama dai a watan jiya alkalai sun koka a kan zaman taron da majalisar kula da harkokin shari'a ta yi a fadar shugaban ƙasa minista mor amadu cewa ko a ƙasar faransa wacce tsarin mulkinta ne nijar ke kwaikwayo 'yan siyasa ne suka saba jan ragamar kotun conseil d'etat saboda haka idan alkalan nijar suka ce suna adawa da aiki da irin wannan tsari abin na da ban mamaki sosai qui connaissent bien la tradition juridique et judiciaire de notre pays héritière de celle d'une vieille démocratie comme celle de la France. Sele Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ai dai ya kamata yau muyi aiki domin ci gaban gasar mu ta Nijar. Haka kuma a gaida Sulaiman. To idan an tuna a baya-bayan nan an yi ta samun rahotannin zargin rashin mutunta mata da yara a sansanonin 'yan gudun hijirar Najeriya. To ministan harkokin mata ta ziyarci wuraren Sanusi Adamu gare ka. maganganun da aka faɗa ni dai a abin da na gani don na yi interview da mata ɗaya ɗaya bayan ɗaya da na je na keɓe ni da mata da 'yan mata na tambaye su nace su gaya mani tsakanin su da Allah me yake faruwa me ake musu to a bayanai da na samu abubuwan da aka ce na faruwa ba yadda aka faɗa ba ne to amma ba zan iya ba da bayani eh, cikakke ba sai in na je na baiwa wanda ya aike ni in zo mai girma shugaban ƙasa in na bashi bayani sannan sai in nemi wa'anda suka kawo maganan cewa gashi abin da ake yi mu ba mu yi komi ba Hajiya Aishatu Jummai Alhassan ministan ma'aikatar kyautata rayuwar mata da kula da jin daɗin jama'a na tarayyar Najeriya ke bayanin sakamakon ziyarar binciken gani da ido kan cin zarafin mata da kuma yara mata da kuma rabon kayayyakin abinci a tamfofi katifu da kuma kayan masarufi a sansanonin 'yan gudun hijira na jihohin Borno da Yobe lokacin da ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na Fofore da ke jihar Adamawa. Korafin da wata daga cikin mata da suka ci gajiyar tallafin ta ƙara jaddada jaddada wannan matsayi na ministan kyautata rayuwar mata ta tarayyar Najeriya kan cin zarafin mata. Yaya batun cin zarafin yara fa musamman mata? Tuna na Zainabu Dungus. Babu wannan. Babu. Maryam Alli. Ina da yara biyu. Na zo da ɗaya, na aihu a nan guri na samu ɗaya. Yau watan mu goma sha biyu. Na samu bebi eh, bomboya ɗaya. Allah ya musu albarka gaba ɗaya. kai mun gode mishi Allah ya yi musu albarka kuma gaba ɗayan ku Allah ya yi muku albarka mun gode muku duk duniya da lahira. Fanta Muhammad mun gode wa Baba Buhari. Allah ya bar mana Baba Buhari. Ziyarar na zuwa biyo bayan korafe-korafen cin zarafin mata da yara mata da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da 'yan ta'adda na Boko Haram suka raba da muhallansu. Daga sansanin 'yan gudun hijira na Fofore da ke jihar Adamawa, ministan kyautatawa rayuwar mata na tarayyar Najeriya za ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na mutum biyu a karamar hukumar Bali da ke jihar jihar Taraba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. Amin, to a gaida Sanusi. To har yanzu dai kan batun kulawa da 'yan gudun hijirar a jihar Borno an koya ma matasa 'yan gudun hijira da dama sana'o'i Haruna Dauda gare ka. asusun bunƙasa ayyuka da koyar da sana'o'i ga 'yan najeriya da ake kira industrial training fund ko kuma ita e ba takaice ta horar da wasu ɗalibai su dubu ɗaya da ɗari ɗaya da koya masu sana'o'in hannu daban-daban a garin maiduguri shugaban riko na wannan asusu da ake kira etf mr duxin onoha ne bayyana hakan lokacin da yake wa waɗannan matasa jawabi da kuma alƙawarin ci gaba da taimaka musu don kasancewa masu dogaro da kai mr dixon ya ce irin wannan shiri na gudana ne gaba ɗaya faɗin ƙasar kuma sukan ɗabi mutane 500 ne kowace jiha amma sun ɗibi mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya a jihar borno wanda suka hada da 'yan gurin hijira saboda kawo ɗauki ga jama'an da suka fada cikin halin ibtila'i additional 600 trainees from the internally displaced persons camp ya ce yana da kyau ku sani cewa itf na ɗiban mutane 500 ne kacar kowace jiha amma a jihar borno saboda sanin irin munin da wannan rikici ya haifar a wannan bangare na najeriya wannan asusu ta yanke shawarar ƙara mutane 600 wanda hakan ya ta dubu da tasamma 1,100 nan dai mu taimaka kawo al'umman wannan jiha shi ma manajan wannan shiri na ITF da ke garin Maiduguri Malam Aminu Hassan ya ce wannan horo na watanni uku ne kuma an horar da su ne akan koyon ɗinki da kiwon kaji da kuma haɗa kayan shafe-shafe irin wanda ake amfani da shi irin na yau da kullum a gidaje don da ya rage rashin ayyuka tsakanin matasa. The, the three-month training program is on tailoring and fashion design, cosmetology and poultry farming. It is aimed at reducing unemployment. ta san kama haka. No responsible government can toy with the lives of its citizens, especially the youth. yace babu gwamnatin da ta san ya kamata za ta yi wasa da rayuwar mutanen ta musamman ma matasa wanda ake sa ran su ne za su zama manyan gobe. yace zamu za mu ci gaba da cika alƙawarin mu na samar maku abin da za ku dinga zirga-zirga da kuma samar maku wasu kayan aiki don ku samu ilimin da ya dace don kuma ku zo ku horar da wasu na baya. To ko me waɗanda suka samu wannan horo ke cewa ne? Eh, kina ɗaya daga cikin gudun hijirar da aka ce an sa kenan saboda samar da wannan horo ko ina cikin ɗaya daga cikin yanzu kamar kin ce kin koyi aikin ɗinki kina nufin yanzu in aka baki kamar kayan aiki aka iya bude shago da aiki kuma yi wannan sana'a yadda ya kamata? Sosai ma zan iya gaskiya domin na koya mai kyau shi. Ko da gidan mata ne ko ɗinkin maza? Ɗinkin mata. Na. Kai me ka koya? Eh, na koyi abubuwa da yawa cikin cosmetic box. Ok, wajen kayan shafe-shafe kenan? Kamar sabulu, kamar su tausa. Eh, idan muka samu wannan tallafi akasarin mu daman da mazan mu da matan mu gaskiya tsakanin da Allah za mu yi kokari sosai. Wasu daga cikin matasa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da asusun ETF ta horar kenan dan koya sana'o'i a garin Maiduguri ciki har da wasu 'yan gudun hijira da ke zuwa tsugunne a sansanoni daban-daban haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna to bari mu dawo nan amurka inda ake wani babban taron kungiyar lauyoyi ta duniya kuma lauyoyin najeriya wajen 449 suka hallara cikin lauyoyin najeriya din akwai lauya sani hassan liman wanda abokin aikin musahabu imam aliyu ya yi hira da shi inda ya fara da tambayarsa makasudin taron sai lauya sani ya ce abin da ya kawo ni amurka shine a matsayina na lauya ƙungiyarmu na lauyoyi ta duniya gaba daya ta sanya taronmu na shekara-shekara da muke yi a kowane shekara a nan birnin washington na wannan shekaran wato inda duka lauyoyin duniya gaba daya muka zo taro wanda za mu muka fara ranar lahadi za mu gama zuwa ranar juma'a in allah yadda to kamar lauyoyi daga najeriya nawa suka zo akalla lauyi guda 400 bisa ga takardar da na duba na gani lauyi akalla 400 suka yi rajista da za su halarci wannan taron da suke kan wannan taron daga najeriya duka ko dai daga duniya baki daya a daga najeriya kawai akwai lauyi guda 400 a duniya gaba daya akalla an rajista mutane dubu shida kusan najeriya tana da kusan mafi uh, yawan uh, tawaga mafi yawa daga duniya gaba daya to to to, to. Yeah. Um. hajjar liman da yake ka ambaci wannan son ta shin lauyoyi nawa najeriya take da su a to a bisa ga abin da na sani daga lokacin da aka yi fara kiran lauyi a najeriya har zuwa ga wanda aka yi ƙarshe akalla wato wanda suka zama lauyi kamar shekara ɗaya da ta wuce akalla akwai lauyoyi sun kai dubu arba'in da wani abu fiye da dubu arba'in da biyar a tsari na demokradiyya inda duk magana da ake tsarin mulki ake kuma tilas sai da lauyoyi ake waɗannan ayyuka kana ji waɗannan eh, lauyoyi dubu arba'in sun wadaci ƙasa kamar najeriya mai eh. mutane sama da miliyan ɗari da hamsin? to eh, dubu fiye da arba'in da nake magana nan na nufin dubu arba'in da biyar sama da dubu arba'in da biyar wa'anda aka kira su suka cancanci suka zama lauyoyi daga lokacin da aka fara aikin lauya na najeriya kamar kusan shekara ɗari biyu da suka wuce to aƙalla a cikinsu kusan dubu ashirin da wani abu ba su a duniya a yau a bisa ga eh, rajista da muka yi wa lauyi a najeriya wanda ni ina ɗaya daga cikin shugabannin eh, ƙungiyar eh, na lauyi a najeriya mun rajista kuma muka tabbatar a littafinmu muna da lauyi kusan dubu talatin a yanzu masu rai wanda muke da su a rubuce a cikin takarda to haka ban tsammani dubu kusan 25 biyar nan sun isa su tafiyar da ayyuka da ya kamata a tafiyar da shi ba ko da yake kullum ana samun lauyi suna shigo cikin aikin haji sabo ajiya saliman eh, wannan karancinsu yana daga cikin abin da ke eh, shafar harkar shari'a a najeriya ko kuma dai da wasu dalilai ato ba zan ce wannan yana cikin abin da ya shafi eh, yana shafan harkar shari'a a najeriya ba domin abin da yake da akwai shine akwai wurare daban-daban wanda ya kamata a ce suna da lauyi domin za ka ga yawanci waɗanda suka zo suka shiga aikin lauyin ba dukkan ne suke tsaya su yi aikin lauyoyin ba inda yawancinsu za su tsaya su yi aikin lauyoyin to za a samu wadatattu da za su tafiyar da aiki amma fiye da rabi abun da muka bincika muka gani shine fiye da rabi za a ga in suka ɗauki aikin lauyan suka yi karatu suka gama ba aikin lauyan suke ba wasu hanyoyi daban sai su shiga wasu hanyoyi daban to kamar za mu sake dawa kan wannan batu na Najeriya amma wannan taro naku menene burinsa da kuke duk shekara shekara kuke bara na san kun yi a kasar Japan ne ko wani wuri mai kasar Asiya ko aviana ko Austria Austria kuka yi eh, eh, to eh, bana kun zo Amurka menene muhimmancin wannan taro da kuke duk shekara shekara Eh, mahimmancin taron da muke yi a kowane shekara-shekara a bangare na duniya daban-daban shine na farko mu tabbatar da aiki musamman na hakkin ɗan adam musamman wato maganar human rights abin da ya shafi hakkin ɗan adam da kuma a tabbatar da shin abubuwa da ya shafi ka'ida na doka da oda a duniya ana bin su. musamman in ka duba akwai matsala wurare daban-daban a duniya a yau wanda ya shafi hakkin ɗan adam to za a ji ci gaban wannan hira tsakanin sahabu da sani a shirinmu na gaba yanzu kuma ga sharhin jaridun ƙasar ghana Za mu fara ne da jaridan Anadot an da ta yi tsokaci kan yadda kan gayyatar da sakatare janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya bankin mu ya yi wa shugaban ƙasar jamhuriyar kamar Fulbiya na taron da ƙungiyar United Nations za su gudanar a birnin New York ta ƙasar Amurka. Taron zai mayar da hankali ne kan yadda za a ƙarfafa tattalin arzikin duniya da ma ƙara matakan tsaro a duniya baki ɗaya. Ƙasar Kamaru tana fama da hare-hare na 'yan ta'addan Boko Haram musamman a arewacin ƙasar da ma gabashin ƙasar amma shugaba biya zai gana da shugaban kasar amurka barack obama domin za su tattauna waɗansu al'amura a tsakaninsu za mu leƙa jaridan the star yanda ta ruwaito cewar ƙungiyar ta'addanci nan ta boko haram suna amfani da shafukan facebook da na whatsapp domin tallata 'yan matan da suka sace a makarantar cibabcen ƙasar tarayyar najeriya domin sayar da su suna samun kuɗaɗen shiga sai kuma jaridan the post ita ma ita kuma ta labarta mana cewar 'yan sanda a birnin yawunde sun tarwatsa wani gangami na 'yan hamayya da suke tunawa da ranar demokradiyya a duniya za kuma mu hango jaridar nan ta de drumbla ta kasar kamaru inda suka yi tsokaci kan yadda firaministan kasar filimon yan ya yanke shawara cewar gwamnatin kasar za ta kashe kudade har miliyar hudu da rabi ne na sifar kuɗin ta kamaru domin za ta tari bakin da za su gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka na mata da za a gudanar sai kuma jaridan integration yanda suka rubuto mana cewa waɗansu waɗansu kafannuka sun ƙi biyan hukumar tsaron ƙasar kamaru waɗansu kuɗaɗensu masu yawa na shekaru da suka gabata amma speto janar na 'yan sandan ƙasar kamaru martin bangangale ya ce zai bi duk wani matakin da ya dace domin karɓo hakkinsu a cikin jaridar kuma sun taɓo an da hukumar masu kama waɗanda suka yi wa tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar kamaru annati. tcs sun cafke tsohon ministan tattalin arzikin ƙasar da gyaran birane mr louis paul mutaze domin yin bayani ne a gabanta na waɗansu makudan kuɗaɗe da suka yi batan dabo sai kuma jaridan le detente ita kuma ta rawaito mana cewar an kama na hannun daman tsohon ministan kuɗin jamhuriyar kamaru kuma ministan gona esemi meye wanda yanzu haka yake gudun hijira a can ƙasar amurka yanzu haka dai na hannun daman nasa yana gidan yarin birnin yawunde anda ake samo waɗansu labarai daga bakinsa muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To kamar yadda aka ji sharhin jaridar kasar kamaru ne ba wato Ghana ba kamar yadda na faɗa cikin kuskure a kuma gaida awal garba yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Assalamu alaikum maryam Amurka daga Uzaina My Heart bakon samina ta jihar Kaduna Najeriya. hakika yau zan faɗi ra'ayina ne yau musamman ga shugabannin mu na afirka da najeriya da zamto masu tallafa ma 'yan gurin hira saboda irin hali da suke ciki na matsalancin rayuwa ya kamata da adadare da shugabanni su zamto masu taimako ga 'yan gurin hijira asalamu alaikum murya Amurka sunana abun didi bunza ina kira ga 'yan ƙasa ta Najeriya ya kamata idan majalisa ta dawo da zama duk wanda adda hannu ciki na almundana mu koyi yadda aka yi a dawo da ɗan majalisa ko sanata gida. Mu muka zaɓi mutanen ga babu wani ci gaba da 'yan majalisa ko sanatan Najeriya ya kawo halin yanzu. Gwamnoni na nan na ta zagon ƙasa ga janar Muhammadu Buhari kowa ya san dattijon ga dattijon albarka na hina nan hina iya ƙoƙarin su ga cewa ƙasa ga ta miƙe wadda matsalar tattalin arziki na duniya na gabaki ɗaya. ba kuka ya kamata 'yan Najeriya su yi ba kamata ya mu kasan mu addu'a Allah ya hidda mu cikin bala'in da ake ciki. Ahmadi na mai faci kofa ta sace ga kiristan Najeriya. Haba gwamnatin Buhari. Ai wannan karin kuɗin makaranta ga 'yan makaranta wata ga talakawa kamar yankin wayan talaka ne ga neman ilimi. Don haka bai dace gwamnatin tarayya ta nuna cewa za a ƙara kuɗin makaranta ba. Domin wannan gwamnati gwamnati ta talakawa fa To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labarai an manfa a takaice. Gwamnatin Amurka ta ba wasu mutane sama da ɗari takwas da ya kamata a mayar da su su izinin zama 'yan ƙasa bisa kuskure. Wannan labarin ya bayyana ne a cikin rahoton binciken hukumar tsaron cikin gida wacce ta fitar jiya Litinin. inda hukumar ta gano 'yanci rani 858 daga kasashe masu barazana ga tsaron amurka ko kuma kasashe masu yawan rashin gaskiya a harkokin fice da shige ba a bayyana kasashen ba a cikin wannan rahoton. tashin bama-bamai a new york da new jersey ya zama babban batu a harkokin siyasar kasar amurka yayin da wannan abin da ya yi sanadiyar kira ga 'yan majalisar dokokin kasar a jiya litinin da su ɗauki mataki akan wannan abu yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce tana buƙatar gina wato tana buƙatar ganin an ƙara tsawaita binciken leken asiri da nufin yaƙi da 'yan ta'adda To jama'a nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma baba kuma makeri da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.